This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a sashen Hausa na murar Amurka ne a birnin Washington DC yake tarbon ku ga shirin sanar dare akan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. A Nijar ana jima a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya a birnin Kwani a duniyar gizo a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a mun ji daɗi da kuka samu damar cafko wa'annan mitoci namu ne ne Ali Mustapha Sokoto ta da Ladan Ibrahim Aiwa a nan Washington DC yau saboda matsalar farar kankarar da ta sa aka rufe birnin Washington DC din nan kakaf haɗe da ma'aikatan gwamnatin tarayya da suka haɗa da namun ma'aikata da yawa ba za mu samu damar ɗaukar wayoyinku na bayyana ra'ayoyi kamar yadda muka saba a kullum ba. Amma dai bayan labaran duniya za mu ji wasu daga cikin dalilan da yasa ake fuskantar wahalar man fetur a Najeriya. wannan bambancin naira shi ne matukan ba za su iya cikawa daga aljihunsu ba su siyo mai daga waje ya shigo kasa domin su sai da saboda faɗuwar wata za su yi za ta wuce hankali. Haka kuma za a ji shirin da gwamnati take na tattaro da kuma tallafa matasan da Boko Haram suka tilasta barin mahallansu a can Najeriya din. Akwai kuma ƙarin haske kan harin da 'yan fashi suka kawai 'yan wasan kwallo na Kano Pilas. Wasu suna hasashen cewa kawai wannan wani abu ne da aka yi da gangan domin a yi abin da ake cewa a demoralizing in yan kungiyar kano pilas ganin suna tashi. bayan duka wannan zamu ji fashin bakin yan jaridu kan zargin da rundunar sojojin najeriya ke yi wa kafafen watsa labaran kasashen ketare kamar namu da cewa ba sa yi wa najeriya kyakkyawar fata ta alheri. Mm. yawanci mafi akasari kafofin yaɗa labarai na ketare sukan samu mutane wanda suke ganau waɗanda na gida ba lalle ba ne su samu wannan damar. to sai a dakaci duka wannan bayan labaran duniya. tare da sallama ƙungiyar boko haram sun kai hari a wani gari da ke arewa maso gabashin najeriya kuma sun kashe akalla mutane 45 waɗanda suka gane wa idanunsu wannan al'amari da wasu jami'an tsaro sun ce 'yan boko haram ɗin sun kai hari ne a garin injaba da ke cikin jihar borno da yammacin ranar talata ɗaya daga cikin waɗanda suka ga wannan harin ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na faransa cewa 'yan boko haram ɗin sun kai wa garin hari ne suka shiga harbin kan mai uwa da wabi musamman fararen hula da suka yi kokarin tserewa wurin da kai wannan harin dai yana da tazaran kilomita 100 ne daga babban birnin jihar borno abinda ya sa aka kwana aka kwashe kwanaki biyu ba a samu wannan labarin ba sai dai shugaban kasar chadi jiya yake cewa sojojin kasarsa sun gano inda maboyar shi shugaban yan boko haram din yake wato abubakar shikau kana ya umarce shi da ya mika kansa ko kuma ya a kashe shi kasar liberia ta ce kasar liberia ta ce ta fitar da sanarwar karshe game da wanda ke dauke da cutar ebola a kasar wanda kuma tun satin ta shige ne wani rahoton da aka samu na da ke dauke da wannan cutar a wani asibitin da ke karkashin kulawar kasar china a babban birnin kasar na monrovia a ambato beatrice erdolo tana faɗawa kamfanin dillancin labarai na ap cewa yau din nan ce ranar da take cike da farin ciki a rayuwarta hukumar kiwon lafiya ta duniya wato who a takaice ta ce kasar ta liberia ta tabbatar cewa ba a samu wani sabon rahoton da wani ke dauke da cutar ba tun satin da ta shige kuma wannan shine karo na farko da aka samu irin hakan tun a watan mayun shekarar ta gabata yanzu tilas ne kasar liberia ta cika kwanaki 42 ba tare da samun wani da ke dauke da wannan cutar ba kafin a bayyana ta a matsayin wadda ta yi bankwana da wannan cutar sai dai a waje ɗaya kuma kasar salo da gini an samu karin masu wato fama da wannan adadin da suke ɗauke da wannan cutar domin a kasar gini an samu mutane 51 kana kasar ta salo suna da mutane 91 duka a cikin satin ta shige jami'an hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan adadin yana nuna cewa ba a amfani da ke mai wannan cutar ko kuma ba a fahimci wannan mataki ba ko kuma ƙasashen sun ƙi su yi amfani da wannan tsarin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jakadar amurka da ke kasar koriya ta kudu ya faɗa yau cewa yana samun lafiya bayan da wani ya yanke shi da wuka a fuska da hannu ambasada mark lippert ya samu kulawa na likitoci a wani asibiti da ba ambata ba sai dai ya faɗa a cikin shafinsa na yanan gizo na twitter cewa shi da iyalansa suna cike da ƙwarin gwiwa musamman na yadda aka nuna musu kauna da goyon baya ya ce yana fata ya samu cikakken lafiya domin ya ci gaba da inganta kyakkyawan dangantakan da ke tsakanin koriya ta arewa koriya ta kudu da kasar amurka wanda ya gane wa idanunsa wannan al'amari ya ce wannan abin ya faru ne lokacin da shi lipat yake halartar bikin karin kumallo lokacin ne wani mutum da ya bayyana kansa a matsayin dan sanda mai kimanin shekaru 55 mai suna kim king jong ya daba wa jaka da ruka mai tsawon santimita 25 kafan yada labarai na kasar ta koriya ta kudu ta ce sa'ilin da wannan maharin ya aikata wannan danyen aikin sai kowa yana cewa koriya ta kudu da ta arewa ya kamata su haɗe sai dai koriya ta kudu da ta arewa sun rabe ne da daɗewa kuma sun samar da manya-manyan makamai a tsakaninsu kana amurka ta girke sojojinta da yawansu ya kai 28,500 a koriya ta kudu domin kar koriya ta arewa ta nemi ta kaiwa koriya ta kudun hari wannan kuma mataki ne da wasu 'yan koriyan ke ganin cewa kasancewar amurka a wannan wurin tamkar babban katanga ce da zai hana kasashen biyu haɗewa to karshen labaran duniyan kenan. To labaran duniya su zo muku daga sashen Hausa murar Amurka a Washington DC. To madalla, to bari mu yaye kallabin rahotanninmu da rahoton Umar Faruk Musa daga Abuja kan maganar karancin man fetur ɗin da ke cin gaba da adabar Najeriya ɗin. ga dukkan alamu babu ranar da za a iya kayyadewa cewa za a kawo ƙarshen ƙarancin man fetur da najeriya ke fuskanta a yanzu tun lokacin da farashin mai ya yi ƙasa a duniya kuma najeriya ta fara fuskantar kalubale na sha'anin kuɗaɗe da tattalin arziki wannan hasken da yana tattare ne a matsayin da shugabannin ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigowa da mai suka yi bayan da suka gana da ministan mai ta najeriya kamar dai yadda ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar alhaji abdullahi idris yake bayyana mun a tattaunawa da ne a abuja inda yake cewa kada a kawo musu siyasa akan sha'ani na karancin man fetur da Najeriya ke fuskanta a yanzu. ba matsalar da take faruwa a karancin mai fetur a Najeriya a yanzu ba matsala ce wata shahi harkar siyasa ba. Matsala ce wata shahi hudda ta kasuwanci tsakanin wayan kasuwan mai da ta yadda muke siyo ma a waje. Tunda a zahirin gaskiya ta yadda muke siyo ma sai an canza naira ta koma dola kana a siyo man da ita daga waje. To an samu bambanci mai karfi a cikin wata biyu na tsakanin farashin da ke Tafiya tafiya akan naira zuwa dala a Najeriya da goron tashin da dala ta yi na wannan lokacin wanda hankali ba zai iya ɗauka ba. So wannan shi ne ya kawo su marketers ɗin ba za su iya cika bambancin da ke kanin goron tashin naira na wannan difference ɗin ko kuma in ce na wannan cikon kuɗin da ke tsakanin matsayin da ita naira ta tashi da sauri har ta koma zuwa daga ɗari da sittin da takwas da CBN ta bayani kwanakin baya ta zo ta koma kusan ɗari da tasa'in da takwas a lokaci ɗaya wanda akwai bambanci na kusan naira talatin a tsakani wani daga baya ma ya koma kusan naira arba'in tun da ta kai ɗari biyu da wani abu to wannan bambancin naira shi ne ma ba za su iya cikawa daga aljihunsu ba su siyo mai daga waje ya shigo ƙasa domin su sai da saboda kwaɗuwar da za su yi za ta wuce hankali to shi ne sanya ma jirgi su iya shigo da mai idan kuma ba a samu wannan fahimtar ba to mai ba zai iya shigo a najeriya ba. to na ce ita minista ta mai kula da sha'anin man fetur ta yi ganawa da ku inda ta yi muku alkawari za a cika muku wannan kuɗaɗen domin ku ci gaba da aiki me ake ciki dangane da wannan tattaunawar da kuka yi. ganawa da ta yi yau sati ɗaya ta kawo da suka ga wutar ta taso cewa za a yi karancin man fetur suka fahimta saboda ma'aikatar ba za ta ishi da man fetur ba shi ne aka sanar da su da gaugawa suka kira mitin ne suka ce su za su biya wannan rara kuɗi da ke tsakanin canjin naira zuwa dala wanda kuma yanzu ne maketa suke rubutawa suna kaiwa zuwa can PPRA suka haɗa bil su gaba ɗaya suka tura ba a fara biyan kowa ba ba a ma gama binciken farashin ba barantana ba a sanar da za a biya kusan dai shiri ne aka yi ɗaukar nauyin wanda yake sai an kai cimma ƙarshe kafin su maketa su matsayin su ne za su so ba so ba abu ne wanda za a ce an ɗauki mataki daga sati ne zuwa yau matsalar tawarwari ba zai yiwu ba. Alhaji Abdullahi Idris kenan mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu shigowa da mai a tattauna da na da shi a Abuja, Najeriya kenan. A waje ɗaya majalisar zartarwa ta Najeriya ta yi taronta inda ta ɗauki matakai na kawo sauƙi da tabbata cewa an kawo ƙarshen wannan karancin man fetur ba tare da wani bata lokaci ba. Inda tuni shugaban ƙasa na Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya umarni ministar kuɗi ta ƙasar Mrs. ungozi Okonjo-Iweala da ta tabbatar da ta baiwa 'yan kasuwar naira miliyan dubu dari da tamanin da biyar wanda su ne kudaden bashi da suke bin gwamnati domin a tabbatar da cewa an kawo karshen wannan matsala a cikin dan karamin lokaci umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya arzikin muke nema ba a jawa muke yi ba to Allah ya kyauta Umar. To yanzu kuma sai kashi na biyu na hirar Bello Galadanci da Mike Omeri kakakin gwamnatin Najeriya wanda a wannan karan Bello yake tambayar shi shirin da gwamnati ke yi na tallafawa matasan da tashin hankalin Boko Haram ya raba su da gidajensa na asali. Musamman Galadanci musamman shi yasa aka kafa wannan asusu na support fund hmm. da ya zo yana da a cikinsa akwai da cikin wannan kulle akwai abubuwa da yawan da ake yi aka sarrafa da za a yi wa'yansu a tabbatar cewar an an daddana ma waɗanda suka samu halinsu a cikin halin gaba ina an da musu zuciya kuma waɗansu an taimaka musu domin su sake fara rayuwarsu a farko a fresh bayan haka nan ana son ana kokari a fara gine-gine makarantu da wasu ofisoshi da gwamnati da aka lalatar da su a sakamakon wannan abin da ya faru. yanzu wani irin ci gaba ka samu a yaki da wannan boko haram nan sojojin najeriya suna aiki sosai in fact shi yasa nake ba na son a dinga nuna kamar nasarorin da ake samu eh, aikin ko sojojin najeriya ne kawai ko chadi ne ko niger tunda aikin haɗa kai ne kuma akwai nasarori da yawa da sojojin najeriya suka samu wajen kwato garuruwa masu dama wanda har shugaban kasa kwanaki baya ya ziyarci wayannan wuraren kuma eh, sakamakon da na samu tsakanin jiya da yau eh, mubi da sauransu mutane na dawa eh, garuruwansu so wani abu ne da ya kawo farin ciki kuma yakan karfafa yadda da biyayya hmm. na jama'a ga ita gwamnatin najeriya musamman ga ita kasar kuma ababen da sojojin suka nuna yanzu ke cewa never again wato ba za ba su yadda a sake yin irin abin da aka yi kwanakin ba da cuci jama'a tun da sun sami kayan isasshen kayan yaki sun samu abin da zai tallafa su ya kara musu karfin gwiwa don su abin da ya kamata su yi. Mr. Mike Omeri kenan mai magana da yawun gwamnatin Najeriya a Abuja. Mun gode sosai Mr. Mike Omeri. Na gode kwarai. Ku kau da hatsaniya, ku hau turba bisa gaskiya a gaishe ku. To a jiya ne rundunar sojan Najeriya take zargin kafafun watsa labaran kasashen ƙetare da cewa ba sa ba da labarai masu kyau game da yakin da ake da Boko Haram. akan haka muka nemi jin ta bakin ƙwararren 'yan jarida a kai mun fara da ali muhammad ali babban editan jaridar nan ta people's daily da ke abuja to na farko dai ba abin mamaki ba ne in hukumomin tsaro sun bajjaki suna dukan teki suna kwankwasa musamman kafofin yaɗa labarai da suke ƙetaren ƙasar nan saboda abu ne ba abin mamaki ba ko mu ma a nan gida suna mana wannan kallon musamman kafofin yaɗa labarai da suke ganin kamar ba na gwamnati ba ne ko kuma masu shi ba su da alaka da gwamnati hmm. kuma ina so ka gane wannan eh, abu da suke wannan ɗaya ne daga wato sigogi da dama da ita gwamnati mai ci take ala da halin take alakanta wani abin da bai zo mata bai mata kyau ba ga wa'ansu to saboda haka in kuma tsaro sun tura wa kafofin yada labarai na ketare laifi ba abin mamaki ba ne dalili kuwa mafi akasari abubuwan da suke bayanan da suke bayarwa suna karo da juna da abin da ke ƙasa misali zan baka mm. yawanci mafi akasari kafofin yada labarai na ketare sukan samu mutane wanda suke ganau waɗanda na gida ba lalle ba ne su samu wannan damar hmm. mafi akasari eh, kafofin yaɗa labaran cikin gida sun suna so su tabbatar da su yi kyan abu ba lalle ba ne su samu su sukunin da za su je can bakin daga misali su gano kansu balle kuma su samu ko ba kasafai wakilan suke samun zuwa inda bakin daga yake ba sai abin da hukumomin suka gaya musu da shi suke aiki. Na yi mamaki hmm. da na ji cikin zargin cikin korafin nasa sun hada da cewa ko waɗannan kafofin watsa labaran suna hada baki da 'yan adawa kana jin ko da kafofin watsa labarai za su yi laifi wannan yana cikin irin abubuwan da za a sa ran cewa ko za su yi cewa su tafi cikin wata ƙasa kamar najeriya su ce za su haɗa baki da 'yan adawa domin su ɓata sunan ita wannan ƙasar eh, to ai da ka gani za ka gama hujjojin da ka dan kai kasan sun abin nasu ya kauce wannan saboda in hako 'yan adawa suna da wato faɗar suna da wato damar faɗa a ji haka har za su iya kafofin yaɗa labarai su furta abin da ba shi ba ne don a sabanta a gwamnati to kawo kuwa abu ne da muke ganin duk mai hankali ba zai ya tatta wannan abu ba ga alamu ne na rudewa alamu ne na ita gwamnati mai ci ta fara wato hasala a ganin cewa abubuwan da sun samu sun dakile kafofin yaɗa labarai na gida sun uh, wato ba su faɗi ainihin sahihin abin da ke faruwa a misalin filin daga ba to dole ne ba wannan zargi ba abu bane sabo mafi akasari kwana-kwanan nan ita kwanta gwamnati ta ko ba daɗe ba ta zargi 'yan uh, adawa da cewa su suka kawo matsalar karancin uh, man fetur a ƙasar nan eh. wani abin da yake Eh, to kaga ba abin mamaki bane in kuma an sake zargin yan adawa suna haɗa baki da kafofin yaɗa labarai na ketare don musguna gwamnati ta ci ita gwamnatin nan mai nan tana da tarihin alakanta matsalolin suke addabarta ga yan adawa To Ali Muhammad Ali kenan babban editan jaridar People's Daily da ke Abuja. To haka kuma mun nemi jin ra'ayin wani wato kwararre akan harkokin sadarwa da kafofin watsa labarai wanda ya taba zama mashawarci ga tsohon gwamnan jihar Kano wato Malam Ibrahim Shekarau muna maganar Alhaji Bashir Hayatu Gentle kan wannan zargi da hukumomin tsaron na Najeriya suke wa kafofin watsa labaran kasashen ƙetare. To, mun so da yawa dole a sami matsala tsakanin gwamnati da irin kafafen yada labarai irin naku domin ita gwamnati a kullum wannan ya zama al'adarta kullum so take a faɗa alherinta ba ta so a faɗa akasin haka a kullum idan ba kafafen yada labarai irin ku ne ba musamman kasashe irin namu jama'a ma ba sa yarda ba kasafi suke yarda da ra'ayi na kafafen yada labarai na gwamnati ba sun fi dogara da kafafen yada labarai irin naku na ƙasar waje masu zaman kai saboda wanda akalla akalla idan za ku bada labari kashi casa'in ana samun mai gaskiya misali ko da rigimu aka yi aka samu wani tarzuma a wasu garuruwa a kasashen irin namu ba ga idan gota ta bada sanarwa waɗanda suka rasa eh, eh, eh, suka jikata ko suka rasa rayu za ga wato lambar da a bayar na cewa mutum kaza sun mutu to za ga idan ka irin labaran irin naku za su bayar za ga an samu bambanci domin ita gwamnati a al'adarta kullum ba ta so ta ga ta kasa sai dai kullum a ga alherinta. Amma abin mamaki Alhaji Bashir shine a ji irin wannan magana tana fitowa daga kafofin eh, daga ma'aikatan tsaro inda a ce watakila 'yan siyasa ne suke irin wannan korafin mutum zai dauka lokacin siyasa ne amma eh, kayi mamakin jin wannan yana fitowa daga wajen ma'aikatan tsaro? Gaskiya ban yi mamaki ba saboda idan ta duba su hukumar tsaro ta Najeriya akan wani abu da yake faru na rashin zaman lafiya da rashin tsaro a Najeriya suna ba da yawancin labarai yana karo da juna yau su ce kaza gobe su ce kaza su yi tufka su yi warwara ba su da wani ba kasafai suke zuwa su tsaya su faɗa abin da ya kamata ya faɗa ba to in sun faɗi wani abu wanda ba daidai ba yi labarai irin naku idan sun faɗa abin da yake daidai dole ba su ji daɗi ba shawara shine ita gwamnati ta shi sa take samun masu ba da shawarwara shawara akan harkokin yaɗa labarai a samu ƙwararru waɗanda ake kira wato screen doctors a turanci ko kuma waɗanda suka iya manajin ɗin labari misali a ka'ida ta karatu irin namu idan ka samu gwamnati tana da wani labari wanda ike na ɓacin rai to an ilimi ko kuma tsari ya bata dama ta tana duk 'yan kafafen yaɗa labarai ta yi bayani a lokaci ɗaya waɗanda lokaci ɗaya dukkan wani labaran na ɗauka su faɗa idan kuma labarin mai daɗi ne to ta dinga ta ɗauki wannan ta faɗa gobe ta ɗauki wannan ta faɗa ka kullum labarin sabo ne to da shawara a nan shine kullum misali yanzu duniya ta ci gaba da ne ake burin burin wato labari a rufe ike kafafen ba su da yawa amma yanzu akwai kafafe da yawa yanzu kalli abin da ya faru a ikiti lokacin zaben da aka yi na gwamna a ikiti hmm. babu wanda zai iya tunanin cewa soja zai iya ɗaukar labari ko abin da ake a cikin wayarsa ya ajiye soja wanda mai mukamin kaftan wanda yana ganin an yi ba daidai ba sai da wani lokaci izo sannan ya faɗa to kaga akwai wayoyi akwai social media din nan akwai internet akwai twitter akwai facebook labari ba zai iya koyuwa a yanzu a duniya ba domin an ci gaba idan ma an zargi kan yi irin na rashin adalci ne shawara a nan shine ita gwamnati kullum tun da yanzu sun riga suna ganin cewa sun kafa tsari wanda yake za su iya bada da labari yanzu misali kamar shi wannan da kafa ɗaya labari ai lokacin da aka yi rikici na maganar takardun makarantar mai girma janar muhammadu buhari za ga labarin na yau daban na gobe daban na jibi daban aka daɗa samun karo labari tsakanin su hukumar eh, ofis ɗin rekod na sojoji da kuma ofis ɗin sakataren sojoji

To haka ne, to yau muke jin rahoton cewa 'yan fashi sun kai wa kungiyar 'yan kwallon kafa na Kano Pilas farmaki wanda akan haka Abubakar Junaidu ya nemi ƙarin haske daga bakin wakilin na can kanan dabo Mahmud Kwari. Yawa kamar yadda ka sani a asabar din nan ne zuwa jibi kenan idan Allah kai mu. Ita kungiyar Kano Pilas za ta yi wasa da kungiyar Heartland ta Wari. za su wannan wasa ne a garin waire na jihar imo kuma a karkashin gasar nan ta abinda suke cewa nigeria professional football league so sun tafi domin wato a shirye-shiryen tinkara wannan gasa a dade garin da ake kira lakwaja a jihar kogi kenan suka gamu da 'yan bindiga suka yi musu fashi har ma ga sun harbi waɗannan 'yan wasa na kano pilas a biyar daga cikinsu yanzu aka zancen da nake maka ma suna karɓar magani ne a a cibiyar tarayya ta wato ba da magani tarayya da ake cewa federal medical center da ke garin lakwada din waɗanda wannan harbi ya shafa yan kungiyar kano za a iya cewa wato abin da ake cewa star players ne wato taurarin ita kungiyar wato kamar ma zaɓa kai kamar taurari ne na kungiyar ita kano pilas ɗin saboda biyu daga cikinsu ma a wasan nan da suka yi makon jiya su ne suka zirawa ko kuma suka ci fallo ma ita kungiyar kano pilas ɗin daga cikinsu akwai wannan wanda ake kira gamba muhammed wanda shi ne ma ya ci wato kwallo guda biyu a wasan da suka yi da almalikiya ta kasar sudan a makon da ya wuce akwai kuma murtala adamu akwai kuma energy otepa da ruben obanaya da kuma motors exai waɗannan su ne rahotanni suka tabbatar da cewa an harbe su a daidai lokacin da 'yan bindiga ɗin suka far musu a yayin da suke dab shiga garin lakwaja a can jihar kogi kuma kamar yadda ne maka bayani yanzu haka suna karɓar magani a Federal Medical Center Lakwaja. To kai wani batu anan ka ce wanda aka harba din wato su ne kamar taurarin ita kungiyar ta Kano Pillars to shin kana ana ganin cewa akwai wani abu ne dangane da abin da ya faru ko ko lokacin da abin ya faru an harba su da wasu makudan kuɗi ko ko a'a su ake kai a harbe su shikenan gaskiya masu ah, kula da al'amuran wasanni musamman wanda suke tsokaci akan yadda ita kano pilas take tafiya da al'amuranta galibin su ra'ayinsu ya zo guri guda cewa ba ma wannan ba tsari ne na fashi da aka sani ba domin abin da aka sani ne. dan wasa ba tafiya yake da wasu makudan kuɗaɗe ba ballantana ka ce bari ka tare shi ka karɓi kuɗi misali tunda in ma an bashi kuɗi ko wata kyauta ce ko na abu eh, musamman a wannan zamanin ba yawo ake da makudan kuɗaɗe ba da haka batun cewa ka tare shi da bakin bindiga ka ce ba kuɗi wato abu ne gaskiya zai wahala zai wuya ka samu kuɗin misali abu na biyu na farko kenan abu na biyu kuma masu sharifin al'amura suna ganin cewa a ah, in ma 'yan wasa suna da kuɗi a tare da su ai ba sa tafiya da shi domin ko shi ɗan wasa in dai eh, tafiya ya yi aikin wasa ɗin nan komai na sayi masa ake don haka bai da buƙatar ma ya kashe wani kuɗi ko ya ajiye wani kuɗi tare da shi da haka ra'ayin abin da ya shi shine wasu suna hasashen cewa kawai wannan wani abu ne da aka yi da gangan domin a abin da ake cewa a demoralizing ɗin 'yan ƙungiyar Kano Pilas ganin suna tashe wato a kashe musu gwiwa a kawo musu cikas wajen ganin wato musamman a wannan wasa da za su yi da ma kuma tashen da suke yi a yanzu gaskiya galibin dai masu shanci abin da suke kafaɗa kenan amma kawai ba a danganta cewa da wai an tare shi ne don a karɓi kuɗi ko wani abu da sauransu kuma idan wannan ta tabbata za ka iya cewa hakan ta faru domin kuwa kamar yadda muka zanta da shi a jami'in labarin kungiyar kano tilas ɗin nurwani malikawa yana cewa tilas ta sa yanzu an ma janye wato wannan ko kuma an ɗage wannan wasa da za a yi saboda abin da ya faru. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da takwaratta da ke Siriya sun ƙara jaddada rahoton da kwamitin bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a ranar 20 ga watan Fabrairun da ya gabata kan yadda ake cin zarafin 'yan ƙasar Siriya. wannan a cewar kungiyoyin shine karo na uku cikin mako guda da gwamnatin bashar al-assad take amfani da bamabamai a akan al'umarta kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta siriyan wacce ake kira network for human rights ta yi kiyasin cewa gwamnatin siriya ta yi amfani da wasu nau'ukan bamabamai da da yawansu ya haura dubu biyar waɗanda ake cika duro da mai da wasu sinadarai ake kuma hurga su akan al'ummar ƙasa ta hanyar yin amfani da jirage masu saukar angulu. wannan lamari ya kashe tare da raunata mutane da dama wannan rahoto wanda ke da sahihanci na nuni da irin mawuyacin halin da ya ƙasar siriya ke fuskanta a kowace rana hakan kuma yana ƙara nuni da irin ƙaryar da shugaba bashar da yake yi wa kafofin yaɗa labarai da mutanen ƙasarsa na cewa dakarun siriyan ba sa amfani da muggan makamai a faɗan da suke yi da 'yan tawaye hakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta ce gwamnatin asad tana amfani da wasu nau'ukan bama da suka kashe akalla mutane dubu goma sha biyu mafi yawan su fararen hula. Muna jaddada matsayarmu wacce ke ɗaura alakin waɗannan laifuka akan gwamnatin Bashar al-Assad tare da neman hanyar da za a shawo kan wannan rikici a siyasance, wanda hakan zai hana asarar rayukan da ake yi, tare da tabbatar da walwala da adalci da kuma mutunta dukkanin mutanen Siriya. wannan shine sharhin murya amurka wanda ke bayyana manufofin gwamnatin kasar to a gaishe ku to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai gobe da safin allah ya kai mu karfe shidan safe lokacin da muke fatan muku fitowar farko da kuma karfe takwas na safiyar gobe din allah ya da karfe wato fitar mu ta biyu kenan yanzu a madadin dukkan ma'anin sashen wasu murya amurka musamman shi ladan ibrahim aiwa da ya taya na gabatar muku da shirin da kuma julie leathers gresham ta taimaka ta hada shirin ne ne ali musu kan sakutu muke fi fatar Allah ya samu wani lafiya sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.